أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na shida ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da 18 ga watan disamba shekara ta 2015 miladiya Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. abdulrahman Al-Khamis hafizahullah ta'ala inda muka kwana a shafi na 42 a ƙarƙashin tattaunawa a cikin aƙidar da Imam shafi'i yake magana a kai na ƙaruwar imani ko raguwa wanda abu muhammadin zubairi yake ba da labari ya faru a gabansa tsakanin malaminsa imamu shafi'i da wani bawan allah da ya zo yana da matsala don a warware mai akan imani to muna karkashin bayanan da Imam Shafi'i yake ta yi cewa duk wata gaba a jikin ɗan adam akwai wajibin da Allah ya ɗaura masa da za ta kula wanda gobe kiyama Allah zai tambaye ta ne akan wannan wajibcin da aka ɗaura mata ta sauke ko bata sauke wannan nauyin ba wanda bayani ya wuce can baya mai tsawo har ila yau ba mu gushe cikin wannan bayanan ba saboda bayani ne tattaunawa ne mai tsawo tsakanin wannan malamin abu abdullah muhammad bin idris shafi'i da wani bawan allah da ya zo yana so a warware mai matsalar da yake ciki a dangane da imani malam ya ci gaba da cewa imam shafi'i kenan wa farada ala al'ainaini allah ya fallanta wajibci akan idanuwa guda biyu Allah yunzar bihima ila ma harrama Allah kada a duba da idanuwan nan guda biyu zuwa ga abin da Allah ya haramta wa an yaghuddahuma amma hahu anhu kuma mutum ya rinsa idanuwansa guda biyu akan duk abin da Allah ya hana shi ya kalla Allah ya haramta wa mutum musulmi ya kalli duk wani abin da yake haramun ne da idansa shi sa ai Allah ya haramta mace ta fita da tsaraici kaga ɗaya kenan duk wani abin da ake yi na saban Allah kai kuma an haramta ka kaje ka ce zaka kalla yanzu da misali wani zai ce ya ga wa'ansu mutane biyu can suna zina a waje kaza kakka ce zaka je ka kalla saboda aikin da suke yi haramun ne kuma kai idan ka an haramta maka ka kalli wannan aikin sai dai idan ya zama ana neman shaidu ne dan a tsaida a kafa to wanda kuma samun shaidun nan guda hudu yana da wahala a musulunci to kaga saboda musulunci ko da yaushe yana so ya suturta da kiyaye mutuncin mutum to abin da ya kamata sai ka nisanci wannan mutane ne ke shan giya kada ka ce barin je in kalle su saboda shi wannan aikin haramun ne kuma an hana an haramta ma idan ka kalli abin da yake haramun ne samari ne ko ƴan mata a jami'a ko a anguwa ake cashewa ka ce bar ka tsaya ka ba idan ka abinci to shi ma wannan da kai da su kusan hukuncin ku ɗaya su suna da laifin aiki kai kuma kana da laifin kallo kaga da kuma musiba za ta afko har da kai za a hada da kila aljede lokacin Allah yana so ya halaka dukkan waɗannan mutanen to har da kai za a halaka to kaga wannan shine abin da Allah ya haramta kada mutum ya kalli haramun shi sa imamu muslim a cikin sahihinsa hatta gidan mutum baya halatta ka shigo dalilin da yasa aka sa izini kenan saboda baka san halin da zaka zo ka tadda me gidan a ciki ba ko iyalansa saboda haka ne aka ce ka nemi izini dan idan ka shigo ba izini zaka ga abin da aka haramta wa idan kai kalla to kai kuma yanzu za kama ka da laifi biyu laifi na farko ka shigo gidansa ba tare da izini ba laifi na biyu ka kalli abin da aka haramta maka kallo to a lokacin da zai fasa maka ido ya fasa banza fa a kotun musulunci ya fasa banza babu wani shari'a a kai saboda ka shigo gidansa ba tare da izini ba imamu muslim sai kafa hujja da hadisin annabi musa da mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa allah ya turo shi ya zo wajen annabi musa alaihi salatu wassalam sai wannan mala'ikar ya zo da siffa ta dan adam wanda annabi Musa bai sani ba sai ya shigo gidan annabi Musa shi kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam fushin da kishin ya za a yi ya shigo gidana ba tare da izini ba da kuma Allah yanda ya yi shi da ƙarfi sai ya kwada mai mari yana kwada mai mari sai idanuwan guda biyu suka fito suka zazzage sai mala'ika ya koma wa ubangiji Allah ya maida masa da idansa sai ce ya dawo wajen annabi Musa da ya dawo sai ya zo a siffan da ya san shi ta mala'ikarsa sai ce Allah ya ce in zo in karɓi ranka ko kuma in baka zaɓi ga wata dabba nan rago ne mai cike da gashi sai ce idan kana so a karɓi ran yanzu in kuma kana so a jinkirta maka kowace shekara za a dinga zare jikin wancan dabbar gashi ɗaya sai annabi musa ya ce to in ana ta zarewa duk shekara ana zarewa in aka gama zare gashin me zai faru ya ce sannan a karɓi ranka sai ce tun da ne za a karɓa ko da ya gama karewa ko to a karɓa yanzu da ɗan najira ne zai ce na yin bata ko ɗan najeriya zai ce ya yi to kai kanka za ka zama liability a duniyar irin wannan shekarun annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya ce a karɓa yanzu muhallin shahid imamu uh, imamu muslim ya kafa hujja da wannan hadisin ne akan idan aka fasa wa mutum ido ya shiga gidan wani ba da izini ba an fasa banza an tsire banza ba wani diya ba wani kazan da zai bada saboda asali ka shiga gidan mutum ba tare da izini ba to kaga wannan shi sa dalilin da yasa aka ce in ka zo gidan mutum kai sallama in ka yi sallama zai ce wane ne kada ka ce ni ne kaiwa wani sahabi ya taba yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ce man sai ce ana sai manzo Allah ce ana ana ka annahu kariha maqil kai ka ce manzo Allah ya kyamaci abinda aka ce ana ni ni to kaiwa abinda ake so ka ce ni ne ne? to dama a ka'idan sallama in kai sallama sau uku baka ji an amsa ba an ce ka ce ka koma in ka ce assalamu alaikum ka ji shuru assalamu alaikum ka ji shuru ka ƙara assalamu alaikum na nawa kenan uku ba amsa ba to juya saboda baka san halin da wannan mutumin yake ciki a gidansa ba to wannan sahabbai duk sun san wannan hukuncin a zamanin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara yadda a gare sa sai ya ziyarci sayyidina Umar yana khalifa sai yayi sallama sayyidina Umar sai ya amsa sallaman amma kasa kasa bai daga muryar sama ba ta yanda Abu Musa bai ji amsa sallaman ba sai ce wa alaikum salam ya ƙara cewa assalamu alaikum karo na biyu sai na umar ya amsa kasa kasa wa alaikum salam ya ƙara cewa assalamu alaikum karo na uku sai na umar ya amsa a kasa kasa wa alaikum salam ta yanda abu musa bai ji ba abu musa kawai sai ya juya sai ya wuce can an jima sai sai na umar ya fito sai ce ah, ba ina jin sallaman abu musa ba sai aka ce eh da ya sallama da bai ganka ba da bai ji amsa ba sai ya juya sai sayyidina Umar ya ce wallahi na amsa amma ina ta amsawa kasa kasa saboda ya yawaita yin sallaman ni kuma in ci gaba da amsa ina samun lada sai ce aje a kira shi sai aka je aka kira Abu Musa sai ya zo sai ce ah kai me yasa ka koma sai ce ai naji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo gidan mutum ka ziyarce shi kai sallama sau uku ka ji ba a amsa ba to ka koma shine dalilin da yasa na juya sai da Umar ya ce kakkai wa manzon Allah ƙarya ka kawo min dalili a wannan bayanin ko in sa a zane ka sai na Umar ya ce sai Abu Musa al-Ash'ari sai mamaki sai ta abinda yaran mu kanana duk sun san wannan hukuncin daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na Umar sai Abu Musa ya ce to ka tambayi mutane mana kaji sai na Umar sai ce ya ya bayanin yake ne sai sahabbai suka ce eh yaran mu kanana duk sun san wannan hukuncin amma ga waye na Umar um, eh, na Umar ko amirul mu'minin bai san shi ba to ba wani abu bane ba abun aibi bane kamar kai ne ka ce ga wani babban malami amma wani tambaya ya ce bai san shi ba ya ta mamaki kai ka ta mamaki kuma kowa ya san wannan ba matsala ba ce shi kenan sai abu musa al'ashari ya juya ka sai da umar ya samu ilimi a kai. to muhallin shahid idan kai sallama sau uku aka ki amsa maka ka juya saboda me kada ka zo ka ga abin da aka haramta maka gani ka ce dole sai ka shiga wani kuma da sallaman da shigan duk a lokaci da yake yi salamu alaikum sai ya tura ko ba wannan kuskure ne laifi ne in ya kwada maka mari fa ya kwada mari a banza shine ka'idar abin da ake so ka gane kenan saboda ka shigo gidansa ba tare da ya baka izini ba kuskure ne sai ka ce in shigo in ya ce eh ka shigo sai ka shigo in ya ce a'a koma to koma koma wannan shi yafi tsarkaka gare ka haka haka Allah ya ce wa in kila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum in an ce muku ku koma ku koma koma wannan shi ya fi tsarkaka gare ka na tabbata duk mutumin da ka je gidan abokinka na budda kuwa yi sallama wa alaikum salam ka ji muryan shi ya ji muryanka ya ce waye ka ce ni ne ne ya in shigo ne ya ce a ya hakuri ka ce gobe na tabbata daga ranar ka daina zuwa gidansa kuma za ka ce ya wulakanta ka ya maka kaza ya za a yi iri na in zo gidan wani har wani ya ji murya na ya ce to ka san halin da yake ciki ka san cikin bukatan da yake mukaddara ma baya cikin wani hali baya so ya tattauna da wani a yau to yayi laifi Allah ya ce ka koma kuma koma wannan shi ya fi tsarkaka gare ka ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi duk ayoyin da ke cikin ƙur'ani sai da na kwatanta aikata shi ya ce banda wannan ayar malami ne ya ce musamman na kan tashi in tafi gidan mutum ya ce wallahi ba shiga ba ne ya dame ni in na zo sai na yi sallama abin da ya dame ni in ce mai in shigo ya ce min a'a koma dan in koma in samu ladan na yi aiki da wannan ayar ya ce in na ya sallama assalamu alaikum aka ce alaikum salam waye ya ce ni ne in shigo sai a ce shigo ya ce wallahi ni ba shigo wani ya dame ni ba ina so a ce koma in koma in san an Allah ya rubuta mun wannan ladan cewa wa in kila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum to kaga mu ku akwai sauran aiki akan mu to ido akwai haƙƙin da aka ɗaura masa na kallon ababen da yake haramun ne to dole ka kiyaye shi to shine malam yake cewa fa qala tabaraka wa ta'ala fi zalika Allah wanda ya albarkatu kuma ya ɗaukaka ya faɗi dangane da wannan matsala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كجاوى مؤمني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يغضوا من أبصارهم سرنس إذا نونسوا ويحفظوا فروجهم كما سو كاري الأورنسوا كذا su sanya shi a wajen da bai halatta gare su ba bi ma'ana ya tabbatar da al'auransa yana shiga abinda Allah ya halatta masa ne ba abinda Allah ya haramta masa ba kuma ya rintsa idansa sai ya ce al'ayataini an yanzura ahaduhum ila farji akhihi sai ce kada daya ya kalli al'auran dan uwansa kaga masu zuwa su mai ful sai a hankali kenan samari da ake zuwa swimming pool a je a shiga na farko ya nuna ma kai kazami ne wani yana da kanjamau su gaye wani yana da kaza yana da kaza za ka je ka shiga cikin wannan ruwan kuna wanka wani ba musulmi ba ne wani ma yi kashi baya tsarki ka je ka fada cikin wannan ruwan wani lokaci ba baka iya ruwa ba ba ya shiga bakinka ka sha kazanta shi sa dole ka kama ciwuka to kaga baya halatta ka kalli al'auran wani dan uwanka fa musulmi haramun ne ka kalli al'auranka to ina ina matasa da suke yin azdam ina matasa da suke yin azdam kaga duk lokacin da ka zo yin sallah zaka ga ko a masallaci zaka ga mutum yayi ruku'i sai ka ga gefen bayansa a waje duk wanda ya kalla fa mistakenly kai da kai bari al'auran kai bayyana tsinuwar Allah ne ba a kanka wani zai ce ai boksa na ne kadai an ce boxer kai fito saboda haka ka yi ƙoƙari ka killace al'auranka kada ka bar wani ya ga al'auranka in ba wanda yake halaliya gare ka ba shine iyalinka to wannan yana daga cikin abin da shari'a ta haramta wa yahfazu uh, farjahu min an yunzar ilaihi ya kiyaye al'auransa don kada a ga wannan al'auran ya kiyaye al'auransa don kada a ga wannan al'auran a zamanin ma'amun lokacin da ma'amun ya hau shekara ta ɗari biyu 218 bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya hau kan khalifanci ibn da'ad bi ma'ana ahmad bin du'ad al-mu'tazili ya dasa musu aqidan mu'tazilanci suka azabtar da malaman musulunci aka hana su karantar da ayoyin da suke magana akan siffofin Allah da sunayen Allah imamu ahmad bin hanbali wata rana aka fito da shi ana zane shi sai ya ce wa mai bulalan ya haƙuri barin shiga daki in fito shi mai bulalan sai tunanin idan imam ahmad ya fito zai canza ra'ayi zai ce qur'an makhluk ba maganan ubangiji bane sai da imam ahmad ya fito sai ya ganshi ya cire ya tube zanin da ke daura a jikinsa a matsayin tufafi ya daure kugunsa da shi sai ya ce mai ya dake shi a baya sai ce ah, ai na zaci da ka shiga daki zaka fito ne ka canza ra'ayinka ka gaya wa duniya cewa qur'ani halitta ne ba magana Allah ba sai ce a'a na kyamaci saboda kana dukana ne a bayana wuke ne yace ina jin tsoro ka ci gaba da dukana tufafina ya yage al'aura na ya bayyana wani ya gani saboda haka ne na cire tufafina na daure wajen da kyau na baka bayana saboda ka duka bayana sai dai fashe amma wani ba zai ga al'aura na ba kaga wanda suka san kimar al'auran su kenan to 'yan mata a yau za ka ga mace ce musulma musulmi ne mahaifinta mahaifinta musulma idan ta matso kirjinta duk inda ta gitta sai maza sun daga kai sun kalle ta kuma in ta wuce sai kaga tana zaro ido kamar wani ta aljana wai me yasa ake kallanta to kaga irin wannan ina iyayen yaran nan suke kaga ta fitar da al'auranta to ta yaya mutanen kirki za su kalle ta da idan kirki kai kuma a matsayinka na uba ta yaya mutane za su kalle ka a matsayin mutumin kirki ita kuma ta yaya mutane za su kalle ta a matsayin kamilalla ko ba ta taɓa zina ba wannan dressing din da za ta yi zai sa maza su fara tunanin mazinaciya ce ba wanda zai kalle ta inda mutumin kirki ne to kaga wannan yana daga cikin abin da ake so a kiyaye al'aura ita kuwa mace dukkanta al'aura ne banda fuskanta da tafin hannunta amma duk wata gaba a jikinta al'aura ce to kaga anan dole ka kiyaye kada ka ce ai gidan kawunka ne baffanka ne bar ka shiga a'a akwai yan mata a gidan in za ka shiga kai sallama kuma sai ka nemi izini ka ce in shigo saboda ai ba ka bane akwai aure tsakaninka da wa'annan yaran yaran yan matan wanda suke ƴaƴan baffanka ne kada ka ce ai gidanmu ne na ne a'a ƙannanka ne tabbas ba wanda ke ja akai haka amma akwai aure tsakaninku da juna to musulunci ya sa shamaki dole su kasance kai kuma uba idan ka ji irin wa'annan yaran sun shigo sai ka ce musu je ki sa hijabun ki uwa ma ta ce je ki sa hijabun ki saboda wa'annan yaran wanda ya shigo ai ba muharramin ta bane dole zai iya sha'awarta kamar yanda za ta yi sha'awar sa to dole a kiyaye wannan abin nan saboda akwai wata da ta taba kira ta taba kira na ta a cikin damuwa wai tana zaune ne da babarta a falo sai dan wan babanta ya shigo gidan yana shigowa falo sai ta tashi da gudu ta shige cikin ɗaki da sauri ta ɗauko hijabinta sai ta sa wannan sai zama laifi a wajen maman maman ta dinga zaginta ta dinga zaginta wannan kyamatan dan wanki ne waye waye sai na me kika ce baba ki ta bata ce mata komai wani ce to gara da ke ta yi shiru ki bari sai ta tafi ta sauka cikin nishadi sai ki gaya mata ga hikimar da ke ciki amma yanzu ko kin gaya mata ba za ta gane ba to kaga har uwa Eh, ta fi ta haƙƙa ta fi uwa hangen me nesa kuma da fahimtar addini saboda da irin wannan ne sai kaga an fada cikin zina ba tare da an sani ba kai uba kuma kana ganin ai yaro ne a gidana ya taso ko a gidan ka ya taso dan wanka ne ko dan ka ne ka kawo shi saboda Allah ya maka budi kana daukar ɗawainiyarsa ka sa mai boundary boundary shine kada shiga inda ‘ya'yanka mata suke ka tabbatar sai ya nemi izini su ma su tabbatar yana cikin suna cikin hijabi kuma ka su keɓe da shi a matsayin ai ɗan gida ne daga nan wani abu zai iya faruwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ɗa namiji da zai keɓanta da ƴa mace na uku su shedan ne in ka ce ban da shi to ka kai ta magana manzo Allah kenan ko to kaga anan ka kiyaye wannan Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa qala imam shafi'i sai ya ce kullu shay'in min hibdil farj kowane abu yana daga cikin kiyaye al'aura fi kitabillah a cikin littafin Allah fa huwa min az-zina wannan abin yana daga cikin zina illa hadhihi al-aya banda wannan ayar fa innaha minan nazri yace wannan ayar tana magana ne akan duba abin da yake haramun ne bi ma'ana idan ka kada ya kalli al'auran ya mace ko al'auran ɗa namiji ko al'auran ya mace musulma ko ya macen da ba musulma ba Kada kada ka ce me kenan za ka ci gaba da kallo kaga kenan kallon wake-waken nan da ake yi na zamani wanda ƙasarmu mu mutane suke yi yanzu kaga baya halatta ka kalla saboda iskanci ne a fili ake nunawa ina fata an gane to wannan yana ciki sai imamu shafi'i ya ce fa ma farada Allahu ala al wannan shine abin da Allah ya fallanta wa idanuwa guda biyu min ghabdil basar na rantsa idanuwa wa huwa amaluha wannan ita ce aikin da Allah ya wajabta wa ido wa huwa min iman shi ma yana daga cikin imani in ka kalla ka ci gaba da kallo imanin ka yayi kasa kana kalla ka kauda kai to imanin ka na me kenan yana habaka yana habaka thumma akhbara amma farada ala al was-sam'i wal-basar sa'annan imam shafi'i ya bada labari akan abinda Allah ya fallanta wa zuciya da ji da kuma gani abu guda uku kenan ko zuciya ji gani kaga wa'annan su ne bala'in ina ba ta gane kaga ido idan ya gani zai tura wa ina kwakwalwa kwakwalwa ne zai yi tunani sai ya tura wa zuciya zuciya kuma ya gaskata ko ya karyata sai ya tura wa gabbai sai su aikata shi kaga ashe ido guba ne shi yasa duk wanda kaga Allah ya karbe idansa zaka ga Allah ya kawo mai ganin sa a zuciya ya haddace komai zaka ga komai yana da saurin hadda kuma idan ya haddace da wuya ya manta saboda ganin saban Allah yana daga cikin abin da ke taimakawa kaifin hadda mutum yake yin ƙasa dimo muna saba wa Allah dimo zaka ga cewa kaifin haddan mu na ƙasa shi yasa yau zaka ga ai ba kaman magabata bane magabata a fagen ilimin hadisi akwai abin da ake kira daftus sadri da daftul kitabi daftus sadri shine mutumin da duk abin da ya ya haddace daftul kitabi kuma duk abin da ya ji zai rubuta shi daidai yanda ya ji ba kari ba rage kaga idan ya ɗauki littafinsa mahaddaci ne amma an ba littafin ba, ba hadda shi kuma wancan da ya ji duk abin da ya ji ya haddace kaga yana tafiya da shi duk inda ya je kenan shine imamu shafi'i yake cewa al-ilmu huwa alladhi dakhala ma'aka al-hammam yace ilimi shine abinda ya raka ka zuwa bayi ka tafi bayi yana tare da kai a kwakwalwarka ka fito daga bayi yana tare da kai a zuciyarka duk inda zaka kana tafiya ne da iliminka shine fa'idar ka haddace abubuwa kenan saboda duk lokacin da za tuntuɓe ka da izinin Allah ko baka kawo shi duka ba za ka kawo ne mafi galibin sa saboda kana da shi a kwakwalwarka to shi ma din ana jaddada shi ko da kana bibiyar sa sai ka tabbatar da shi to ido yana taimaka yana zama guba na kashe kaifin haddan mutum a zuciya saboda a zuciya yake zama to ido ya bata abinda zuciya ya kiyaye Allah sa mu dace Imam Shafi'i sai ya ce fi ayatin wahidatin Allah ya tabbatar da wannan a cikin aya guda ɗaya fa qala subhanahu wa Allah wanda tsarki ya tabbata gare sa ya ɗaukaka ya ce fi zalika dangane da haka wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah madaukaki ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abinda baka da ilimi akai inna sam'a domin lallai ji walbasara da gani walfu'ada, da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula kowanne daga cikin ababen nan da aka ambata maka sai an tambaye ka dangane da shi kana zaune sai ka ce ai jiya wane ya maruwa ne a gaban ka aka yi mana abinda sai da ya fasa mai baki ma da ya mare shi sai ka zo ana tambaya a shekariya ne ya ji ne an ce wane sun yi fada, wane ma ya maruwa ne kuma da za ka bibi sai ka ga ƙarya ne kai kuma ka ce an maruwa ne kuma a gaban ka sai Allah ya tambaye ka kai ƙarya kuma ka bi abin da baka da ilimi a kai to irin wannan dole ne ka tabbatar da kana da ilimi a kai kuma ka san shi saboda idan da aka tambaye ka ka zo kai ta abin da ƙarshen ta kai za ka ji kai za ka koma ka yi nadama kuma kai ne za ka yi bakin ciki irin wannan ya taba faruwa tsakanina da wani dattijo gana a gabansa gani yana min magana ina ba shi amsa ina murmushi shi kuma yana zagi na bai san ni din bane a gabansa shege wannan ɗan iskan yaron ai tun kafin ya zo ake cewa kaza kaza ba yi da kyau ai tun kafin ya zo duniya ake faɗin kaza baya da kyau ya za a iya zo ya ce kaza kaza ya dinga tsinuwa ya dinga kaza bai sani ba can sai aka kira ni a waya sai na tashi sai na bar wajen sai wani ya tambaye shi ka san wannan yaron sai ce ina ma aka ce yayi karatu Sudan ne ko libiya? ai ko takalmi akwai yan Libya sai aka ce ai yaron nan ne ya zauna wanda yake maka magana ke kake faɗi yana dariyar nan shine sai rike kai la ilaha illallah wallahi kai ka jawo min wallahi kai ka jawo min sai ya ce dan Allah wannan bawan Allah ya zo ya bani hakuri to har yau idan muka ga juna yanzu na zama sa ko ban ganshi ba shi zai fara gaishe ni to kaga shine kuskuren ka ba abin baka da ilimi akai karshen ta zaka fada cikin ne zaka fada cikin nadama a duniya kenan fa amma fa a wajen Allah fa in ba tuba kai ba fa zai iya kawo maka matsala tsakaninka da ubangiji to shi sa dole duk abin da za a gaya maka ka ji amma me kada ka karyata kada ka me kada ka gaskata saboda wani lokaci wani zai zo ya maka karya kuma ba hakan bane musamman ma tsakanin mata da miji wata bayar Allah ta taba zuwa nan kaman za ta dake ni hakuka take yi mijinta yana dukanta yana janta a ƙasa yana waye yana waye kai na tabbata kana jin wannan magana me zaka fara cewa ai azalimi ne ne shiru ina sauraron bayar Allah nan ga kawarta tace malam dukan ne nace yi mun shiru ba ruwanki tsakanin mata da miji sai Allah bayar Allah nan da aka zo ga ta ga mijin nace don girman Allah kada ka ji tsoron za a ce baka da gaskiya ko kana da gaskiya ka sani duk bayanin da muka yi a nan in gaskiya ka faɗi muka ce kai ne mai gaskiya Allah sai ya ƙara tabbatar da wannan tattaunawan in ƙarya ce ka yi mata don dai a baka gaskiya ko da an ce kai ne mai gaskiya to kai makarici ne a wajen Allah Allah shi za ka sa a zuciya kuma ba an zo ba ne don a aibanta kowanne daga ciki ai dukanku biyu ba mala'iku ba ne dole wata rana za a same ka ke kuskure kamar yadda ita ma dole za ta yi kuskure ka gaya min tsakaninka da Allah kana dukanta dan ta ce kana dukanta sai ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ma da na aure ta ban taba taba taba sai kawai ta haka <laughs> sai kawai ta haka kawai ta kawai da kai da fa ita ce take sai ta haka ba ta ƙara magana ba sai ce malam kaga nan ita ta fasa min kaga nan kaza ka duba to amma ne kaga da mun bi bayanin da ta zo ta faɗi aka ce shi azzalimi ne shi kenan fa kaga ka ɗauki alhakinsa kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka saboda ka bibi abinda ba baka da me ilimi a kansa to duk wani abin da za a kawo maka na bayani kada ka ƙaryata kada ka gaskata sai ka yi bincike to daga nan sai ka gina akan me abin da ya tabbata gare ka ko da kuskure ne amma iya bincikenka shi ne daidai to a wajen Allah baka yi laifi ba saboda ka yi abin da shari'a take so misali an gaya maka kaza ka dinga bincike ka dinga bincike to garin bincike sai ka kuskure bayani aka gaya maka ba yadda abin yake ba kuma iya binciken da kayi kenan sai daga baya akasin wannan bayanin ya zo maka to wannan bayanin da ka faɗi a wajen Allah ba yi laifi ba tunda ka yi iya bincikenka ne ya zo maka a haka wanda ya zo maka daga baya shine sai ka warware sai ka ce to bayanin nan da na faɗi ɗazu akan kaza da kaza ba daidai bane saboda ni da iya binciken da ne abin nan shine daidai sai ya tabbata gare ni ba haka bane saboda haka wannan shine daidai sai ka warware wancan to lokacin da wancan din ya zo maka ka ƙi yin aiki da wancan sabon da ya tabbata gare ka ka ci gaba da amfani da na da to a nan daga ranar Allah zai fara kama ka da wannan laifin kaga wannan shine tsari na addinin musulunci Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa qala ya'ani wa farada 'ala al-farj malam yake cewa imam shafi'i yace abinda yake nufi abinda Allah ya fallanta wa al-aura Allah yuhtikahu bima harrama Allah alaihi kada ya kece alfarman wannan al'aurar da abinda Allah ya haramta masa kada ya yi zina kada ya yi luwaɗi kada mace ta yi maɗugo duk wannan kuma sannan kada ya yi masturbation wanda samari suke yi kada ya yi shi dukkansu haramun ne Allah ya haramta sai ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna su ne waɗanda suke katange al'auransu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko fa innahum ghayru malumin su sai dai ga iyalansu da abinda hannun damansu ya mallaka na kuyangu wa'annan ba za a zarge su a wajen Allah ba amma me wa man ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun duk wanda ya bi bayan wannan ba matarsa na halaliya ba to wannan mutumin yayi ta'addanci ita kuwa zina bala'inta gyambo ne ke fita daga farjin mazinaci da mazinaciya a ranar tashin kiyama kuma ranar da kowa a cikinmu nan zai gitta kan sira'i akwai a gefe hadisin imamu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiha kalalibun akwai wa'ansu kugiyoyi a gefe yace ni kuma ina gefe ina na daga nu ina cewa Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar da al'ummata kowane saban Allah da ka sani a duniya akwai kugiyarsa mala'ikun nan na jeho shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda zai zai gitta kan sarai kalbarq kamar walƙiya akwai wanda ka farfata ayin kamar kyaftawan ido ya wuce saradi akwai kuma wanda zai wuce kamar gudun dabba doki ko raƙumi akwai wanda zai wuce kamar gudun ɗan adam akwai wanda zai wuce da sassarfa sai manzo Allah ce wa minhum makhdushu najin akwai wanda za a babbar tashi amma zai sha yana tafiya an jeho na kunne yana jin gulma ba an balle yana jin music an yage kunnen yana wayo yana tafiya yana jingina jikinsa da macen da ba ta halatta gare shi za a je hokukiyar za ta barka jikinsa a ce makhdushu najin shi za a babbarka shi amma zai sha wa mukar da finnar akwai wanda idan kugiyar ido ta zo in ta rike idan ba za ta daga ba na kunne za ta rike na baki zai rike na gabbai duk za su rike idan har da al'auransa saboda mazinaci ne in aka jefa kugiyar nan ta kama al'auran ta rike gam in aka fusge shi yadda mai su dan fasa yake fuskan kifi haka za a fusgo shi sai wutar jahannama Allah ya tsare to kaga ashe kenan dole mutum ya taka tsantsan akan abin da wato zai shigar da al'auransa wajen da bai halatta ba Allah ya sa mu dace وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون إمام الشافعي يكفى هجة دوانا آية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم باقوا تبا تنانن cewa jinku zai yi shaida akan ku wala absarukum balle idanuwanku wala جلودكم بل لجكنكم walakin ظننتم anna الله لا يعلم كثيرا مما تعملون kuna zaton cewa Allah baya ganin da yawa daga cikin aikin da kake yi shi yasa mazanaci zai shiga daki ya kulle ya sa sakata ya datsa da kwado yana tunanin ai ba wanda ke ganin shi da yana tunanin cewa fa Allah na kallonsa zai yi ba zai yi ba wanda ke shiga cikin duhu yana ganin cewa dare ne da yana da yakinin cewa Allah na kallon sa ai ba zai wannan aikin ba to kaga wannan ita ce ayar da take ƙara tabbatar da wato da mutum ya san cewa Allah zai tambaye duk wata gaba a jikinka sai ta yi magana a wannan ranar al-yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا yaksibuna za a dode bakin duk wata gaba a jikinka sai ta yi magana duk saban Allah da kai sai ta ta faɗi shi yasa ranar tashin kyama ƴan wuta za su cewa jikunansu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su cewa jikin baki zai bude baki ce hannu kafa ina eh, me yasa ka faɗi cewa ina je kaza da kai nayi kaza sai ce qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla shay sai su ce ai Allah da ya ba duk wani abu dama yayi magana shine ya bamu daman mu wannan magana to kaga ashe kenan ba abun wasa bane in kana tunanin babu to ka tabbatar cewa Allah fa sai ya tambaye ka Allah ya tsare mu malam yace al-ayatu ya'ni bil julud malam yace abinda ake nufi da al-julud anan jam'i ne na jild bi ma'ana jiki ko fata al-furuj sai ce abin da ake nufi farji farjin ɗa namiji ko ya mace sai an tambaye ta ta yi amfani da shi ga halaliya ko ka yi amfani da shi ga haramun wal afkhazi da alfahid shine alafhad cinya cinyoyi guda biyu tsakanin namiji da namace daman yanda ake zina kenan ko to wa'annan gaban nan guda biyu su ma sai an tambaye su fa zalika ma farada ala alfarj wa'annan su ne gabbai wajibin da Allah ya fallantawa al'auran ɗa namiji ko ya mace min hifzihima na kiyaye su kaga da cinyoyi biyu da al'aura kenan abin nan guda biyu su ne abinda Allah ya wajabta amma la yahilla lahu akan abinda baya halatta gare su wa huwa amaluha wannan shi ma aiki ne wanda Allah ya wajabtawa cinyoyi guda biyu da al'aura a kiyaye su to kaga wannan gaba ce mai mahimmanci da yawa za su fada cikin zina ta sanadiyar wannan sakaci ya tsaya ya kallo ya tsaya yayi kaza ya tsaya yayi kaza sai ce ma wato bai san lokacin da ya haka ba wato in ido kallo wallahi yana da guba ba zan manta ba muna jami'a mun fito daga suku arabi za mu shigo jami'a a cikin mota wani saurayi muna cikin mota wata yarinya ta shigo ba ma yarinya bace matan aure ce to irin shigan da ta yi ta yi irin mummunan shigan nan ne tana shigowa mota sai ta zauna ni yana kusa da ni ita kuma tana gefe kusa da shi wallahi bayan Allah na ashe yana kintatan a dan shiga wani ɗan galo dan ya taba kirjinta ana shiga sai kai hannu ya taba yana kai hannu ita yarinyar kawai da ta tashi sai ta mai naushi mamanta tana baya kawai sai ta fara mai tafi a sama fa fa fa har sun kafa sa mai baki yana ta ihu wai wai wai ai sai an je wajen a sai an je wajen police muna zuwa ne je wajen police station sai aka ce a shiga mana sai shiru bai kara magana ba wanda muke tare da su a ciki ba akwai malam tahir yana ta mamaki me yasa yarinyar nan za ta dake shi sai da muka sauka sai nace ga abin da yayi ina kallon abin da yayi saboda ya kura mata ido tun da ta shigo to kaga ido guba ne sai ya sa ka kai wani aiki yana iya yiwa shedan ne ya angiza shi wannan aikin to amma me yasa saboda ya kura mata ido yana ta kallo kaga sai idan ya tura wa kwakwalwa kwakwalwa yayi tunanin a taba sai tura wa me zuciya zuciya kuma ya tura wa me gabbai gaba kuma ya me ya aikata kaji bala'in kenan shi yasa duk rintsin da zai kai ka irin wannan abun ka yi kokari ka kawar da kanka saboda lokacin da zaka fada wani shedan ne zai amfani da wannan daman san tsiye ibe shi ya fada yi wannan aikin shi sa dole zaka dinga takatsantsan irin masu zuwa campus wai sai ka ga dalibi ne kuwa ya zauna a gefen jami'a in an magana sai ka ce wai ana rage zafi ne ina kake rage zafi ko bala'i wai yana rage zafi wai ya zauna ai shi baya mu'amala da yan mata amma shi ya dan zauna a gefe wai yana rage zafi ina kake rage zafi ko kana sa kanka cikin bala'i to dole ka yi tsantsan ka kiyaye wannan sai ka ga Allah ya kare ka baka fada ciki ba dan garin haka ne tun kana yi sai shedan ya ribace ka ya ce bari ka yi kana yi ka fara jin dadin sa shikenan sai ka koma ka yi dubu dubu a cikin sa wannan yana daga cikin hanya mafi sauki da shedan yake amfani da shi musamman ga matasa samari ko ƴan mata sai ka ga ya ribace su ta wannan gaba to wannan imani ce wacce Allah ya wajabtawa mutum ya kula da shi Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa farada alal yadaini Allah ya wajabta wa hannaye guda biyu Allah yabtisha bihima ila ma harrama Allah ta'ala kada mutum ya damka da hannunsa abinda Allah ya haramta wa an yabtisha bihima ila ma amara Allah min as-sadaqati wasilatir rahim ya damƙa da hannunsa zuwa ga abin da Allah ya yi umarni na sadaka da sada zumunta wal jihad fi sabilillah da ɗaukaka karman Allah yin jihadi domin ɗaukaka karman Allah wa tuhur lissalawat da kuma yin tsarki domin salloli guda biyar ko na filfili ka yi amfani da hannunka ka damki abubuwan da yake Allah ya umarce ka na alkhairi ka yi alwala ka kankare faƙala fi zalika malam ya ce Allah ya faɗi a hakan ya ayyuhan na amanu ya ku wanda suka yi imani idza qumtum ila salati sai zo da zarfu zamanin duk lokacin da kuka tsayu zuwa ga sallah faksilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi da kuma hannayenku zuwa gwiwan hannu ku wanke shi kaga wannan idan ka wanke hannunka duk wani kuskure da kai na taba abin da bai dace ba na sagairu dhunub lokacin da kake alwala kake kankare shi karshen dubar ruwan da zai fita daga hannunka yana fita da wannan saban Allah shine manzo Allah ce yake tambayar sa wai da a ce mutum a kofar gidansa akwai tafki yana wanka a cikinta a kowace rana sau biyar shin za a samu datti a jikinsa sabai suka ce a'a sai ce to kwatankwacin mai alwala kenan yana kankare ne zunubansa to kaga wannan sai kai amfani da shi wajen wannan kada kai amfani da shi wajen rashin sallah dan kada ka zo sallan ma baka iya ba ka yi zama sallan ma kwata kwata baka iya ba kada ka yi irin wannan Allah samu dace dan mutum ne yana sallah yayi kotan kurciya a gaban wani mahaukaci a kusa da masallaci mahaukacin ya tsaya yana ta kallon ikon Allah cikin minti biyu yayi abin da gayu ke kira yar faki ba yawa sai lada sunan sallar kenan yar faki ba yawa sai lada wato sharp sharp ko tan kuciya kuf Allahu akbar sabana lamin rabbana lillahi sunanta wai yar faki ba yawa sai lada wannan bawan Allah yana yi assalamu alaikum ya tashi sai mahaukacin ya tsaya ya kalle shi sai ya kyalkyale da dariya sai ya kalli mahaukacin ya ce me sai ya ce ko ni da nake mahaukaci ba zan karɓi sallanka ba ce mai ko ni da nake mahaukaci ba zan karɓi sallanka ba sai ya juya ya ce haukanka ya taso kenan sai ya wuce wai ko irin ya hankali cewa ba Allah ne ma wannan mahaukacin ilhama ya gaya mai kuskuren da ya yi a'a wai sai ya ce haukanka ne ya tashi kawai sai ya ƙara gaba to kada kai irin wannan Allah ya tsare mu malam ce, ila akhiril aya zuwa ƙarshen aya wa qala fa idza laqitumul ladina kafaru idan kuka riski waɗanda suka kafirce wa Allah fa darbar riqab a wajen yaki ku daki wuyayunsu bi ma'ana wuya hatta idza askhantumuhum fashuddu alwathaq har idan kuka kama su ku tsananta wato kaman da kuka yi tsakaninku da su wanda kuka kama shi a matsayin prisoner dan yaki da makamancin haka fa imma mannan ba'du wa imma fida'an ko dai bayan kun damke shi a masa baiwa a ɗan ɗaga mai kafa akan abinda za a ɗaura masa na kuɗin da zai biya na fansan kansa ko kuma a sa shi ya tsaya ya yi bauta ba za a bari ya fashi kansa ba kamar yadda aka yi wa wato wa'ansu daga cikin ƙuraishawa a bayan yakin badar saboda da aka kama su a lokacin sai na bakar ya bada shawarar cewa a sa su fanshi kawukansu masu kuɗi saboda a ɗan samu kuɗin da za a ci gaba da gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wa'anda kuma ba su da kuɗi suna da ilimi su koya wa yaran Madina ‘ya'yanmu a Madina sai su fa'idantu da su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata da wannan ra'ayin shi sai da Umar yana ganin kawai kowa a bashi dan uwansa ya killace shi kawai ya kashe shi kawai ya fi sauki har Allah ya ayyada wannan hukuncin da sayyidina Umar ya fi karkata zuwa gare shi akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar to malam yana kawo maka ishara sai ce li anna darba sai ce saboda duka wal harba da kuma yaki wasilatul rahim da sada zumunta was sadaqa da kuma sadaka min ilajiha yana daga cikin ababan da ke warware ababan da Allah ya haramta bi ma'ana zaka samu lada akan su idan kana amfani da wa'annan gaban naka wajen gudanar da wa'annan abubuwa to kaga anan duka kuma banda fuska dan haramun ne ka daki fuskar mutum Allah samu dace to anan gaban ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi wa farada ala rijlaini abinda Allah ya wa kafafuwa guda biyu kaga yanda imam shafi ya ɗauki matsalan yana ta warware su ɗaya bayan ɗaya ko to wani ba bai taba tunanin idan ka fa akwai abin da Allah ya wajabta mai ba kunnen ka bai taba tunani ba to imamu shafi'i ya fayyace mana wannan ka gane cewa fa Allah ya wajabta maka ji da gani Allah sa mu dace to anan za mu dasa aya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.